zauren matasa Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. In ana biye da shirin muna tare da matasa ne a Sokoto birnin Shehu kan hanyoyin da za a samu maslaha akan ƙalubalen tsaro a jihar musamman ma a yankin Isa da Sabon Birni. Kazalika kasancewar yanzu lokaci ne na kamfen ɗin babban zaben Najeriya da ake son matasa su kauce zama zuga-zugi na haddasa husuma. Matasan sun haɗa da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Umar Khairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Assada, Aliyu Haidar Dingyadi, Bilyaminu Umar Nakasari, Aminu Alhussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. A makon jiya matashin ɗan jarida Aminu Alhussein Amanawa na magana ne kan wata bahaguwar ɗabi'a ta wasu matasan in duniya ta samu. Ku biyo ni mu shiga zauren. BOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa da shan Allah je kamar dai ciyawa. Idan ka duba ba maganar kishin ƙasa ga matasa a wannan zamanin kuma wannan ya samo asali ne ta dalilin su shugabanni because abin zai mamaki kuna tare da mutum a unguwanku ka san baya da ko sisin kwabo ya zo ya samu kujerar kansila ko wani ciyaman ko dan majalisa sai ya zo a yi abunan da ake cewa yi cikin dare ɗaya Allah ka yi bature wata ɗaya da hawan shi mukami sai ka ga ya zo ya mallaki gida ya mallaki mota a da kuna zama a majalisa ɗaya da shi yanzu ba abokin zaman majalisan ka bane a da in ana buki tare ake shirye-shiryen buki a yanzu saboda ya ɗana wannan kujeran kaga dole wannan abin ya haifar da kiyayya tsakanin mai shi da mara shi shugabanni ba sa taimako ba sa tallafa ma talakawa amma abin da zai ba baka mamaki yanzu lokacin zaben nan suka kuma su ne suka dawo wai su ne suke abokantaka da matasa ta ya za a yi baka tallafa wa dan uwanka ba lokacin da yake bukatan taimako idan an zo ta sabon doka da oda kana gani a hanya jami'an tsaro wasu lokuta kamar da muke gani za ka ga da an ganka da mota ko bincike ake da aka ga yanayin motan ka za ka za a daga maka kafa ka wuce ba wai sai an bincike mai ka dogo ba sabanin a zo kila kana tafiya kan mota da an ga yanayin motan ka kila ma na ce fa ne kake nema a to fa za a fara dragin ɗinka ina driving license ɗinka ina lamban ka ina fitilan ka bla bla bla ba ta yanda za a yi kai ma ka jiki shin ka san ka because koyaushe ana so ne a musguna maka sabanin waɗanda suka samu daman su ba su nuna da kishin san su ba a na ga wasu na irin raha a social media wani ya fosin cewa da a bashi dubu goma da a bashi tutar najeriya wani yake so nan take yake bayani cewa dubu goma nan ko da bashi ne bayan sati ɗaya za a bashi ya fi haƙurin ya jira bayan sati ɗaya ɗin ya karɓi dubu goma. Wato saboda rashin koyar da kishin ƙasa. Eh, sosai kaga abin ya samu asali ne daga jagorin ya kamata a ce sun dawo da wannan. Za ga yanzu abin da zai baka haushi ba shugabannin ba ba matasan ba duk lokacin da aka zo aka yi taro aka sa da takin ƙasa sai haka da yawa ba sa ma tashi su mutunta takin ƙasarsu. To ta za a yi ka cusa wannan ga wanda yake ganin kai kai jagora ne baka yi ba shi zai iya yi abun ya samu asali ne gaskiya daga su jagoran sai sun canza sannan za a iya samar da mafita na umar sari muna jinka eh ah, zan dan kara ne game da maganar da shi aminu ya yi wanda ah, ni zan dubi bangare daya musamman abin da ya shafi kyautatawa akan abin da ya shafi ma'aikatan tsaro wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa su kan tsaya suna karɓar na guru da makamantansu domin idan an kyautata a haƙoƙansu da albasunsu kan lokaci su zai iya taimaka wajen ganin cewa sun ba da gudunmuwa na ganin cewa an samu tsayayyen tsaro a ƙasa irin ta Najeriya. So amma idan muka duba kusan kamar yadda ya magana akan 'yan siyasa wannan kusan yana ɗaya daga cikin mulabaisa wanda ya kawo kusan taɓarɓare harkar tsaro wanda kowane lokaci za a ga kusan dai su wannan 'yan siyasan su suke tara matasa kuma za su ba su kwayoyi da kayan maye da kusan kayan ta'addanci waɗanda suke son a kawar da waɗanda suke ƙiyayya da su wanda kaga daga nan idan kila ka kai ga kujeran mulki maybe kila za ka yadda su wayannan matasa din so idan ka yadda wayannan matasan kaga daga gaban me zai faru kaga in ka daina ba su abubuwan da ka saba ba su a lokacin kila yakon neman zaɓe kaga za su je su kama biɗan hanyoyin da suke ganin kila ita ce mafita gare su domin sun riga sun yi nisa a cikin ire-iren wayannan abubuwa din so kaga daga nan ne za ka ga matashin da bai saba ba saboda kawai harkan bangar siyasa ya koma ɗan ta'adda wanda kaga wayannan abubuwan su kansu idan ana son a magance su su dole sai an koma ga 'yan siyasa sun tabbatar da cewa ba za su sake da matasa wajen banga siyasa ba sannan kuma ba za su sake ba su na kwayoyin da suke amfani da su ba ita kanta gefen gwamnati kuma kaga akwai buƙatar gyara hanyoyi wanda kusan wayannan 'yan ta'addan suna amfani da kusan hanyoyi ne wayanda ba su da kyau inda mota ba za ta ma bi ba wanda idan suka ɗauki mutane suka bi za ka ga ko jami'an tsaro sun so su bi su ba za su iya biyan su ba wanda hakan ya tuna min akwai wata karamar hukuma cikin ah, nan su fito wato gwarayyo Mm. wanda akwai waje su sukutun wanda ni na bi wannan hanya din akwai wuri sukutun wanda baki da ma jami'an tsoro ba za su tsaya wajen nan ba domin domin kusan wuri ne wanda aka san hanya ce ta biyu eh, wanda su wayannan ta'adda suke bi sai dai za ka ga yan banga kawai suke iya zama wajen su kaga kusan wannan ya nuna cewa kenan kamar akwai ja baya ga gefen su kan su wannan yan ta'adda din wanda hakan ya ma na tambayi wani su me yasa su jami'an tsoro ba za su iya zama wajen ba sai yake ga min cewa su wannan yan ta'addan su eh, eh, wayannan yan banga din su kadai suke iya iya ja da wa'annan 'yan ta'addan kuma wai hanya ce wadda ta fito cikin daji za su fito bakin titi kuma su za su wuce su je inda za su je wanda kuma ba za su ji ma kila wani fargaba ko wani abu a cikin rayuwarsu ba kila ko ganin ga akwai jami'an tsaro ko wani abu a kawai ba za su ji koyon ba kawai za su fito su su tafi su inda za su je amma in bangan ba sa yi musu komai ne su ma koya suke karewa da su abin da ke na ganin na kai su 'yan ta'adda yanzu sun yi jami'an tsaro makamai saboda shi jami'in tsaro in zai tafi daji kamin ya tafi dole alburushin da za a bashi za a san guda nawa ya tafi da shi ana lissafawa ana kidayawa in ya dawo kamin ya tafi ya kai bindigan na amori nasu sai an binciki bindiga da ya tafi da ita ita ta ya dawo da ita sannan alburushi nawa ya halba sannan sai ai kiyasin da sun ka tafi wannan daji minti nawa sun ka ɗauka bullet inda sun ka tafi da shi ya isa karewa ko bai isa karewa ba bisa ga su yan ta'adda wanga abin suna nan da shi akwati akwati da an tashi iya nauyin ɗiba ka iya abin da zaka ɗiba suna da jikka wadda zubawa ɗaya suka ba ba wanda yake kulawa babu wanda ka kulawa shi kuma jami'in tsaro dole sai an lissafa mai in ya tafi ya dawo ma za a tambaye shi ina saura. Wani ma ko da za a tura su ga daji kila wannan bindigar tashi alburusan da a ciki ba su taka kara sun ka karya ba amma tunanin aka ya tafi kare rayukan mutane. Wato ina ganin akwai hanyar da kamata a ce an gyara. Oh Bello da dan da ta Abdulaziz Muhammad da ni. Ni Malam Nasir ina ganin akwai hanyoyin da ya kamata a bi dangane da maganar da ake yi akan jami'an tsaro. Mm. a tun farko fari kila muna ji kila a can baya baya ana yi mana bayani duk da yake ba mu san wannan lokaci ba na ce a tun farko inda za a ɗaukan mata jami'an tsaro tun farko za a ɗauki mutane na nagartattu wanda ba wai dibin wai zaman ɗanwa kake ba waye kake a'a za a diba cewa wani na ka iya ta iya eh, kare haƙƙin al'umma wanda kamar mu yi amfani da cakila mai anguwa haka ko kuma hakini ko kuma dagaci shi ke iya bada wani mutum wanda shi ganin cewa lalle mutumin ne ya cincinta a ce an ba sai wurin da ya kamata a ce an kare haƙƙin al'umma. Wato sai mutum yana da shaida mai kyau. ga garin yawwa yana da shira mai kyau ko bai taba aikata wani laifi ba wanda ya kamata a ce an kama shi da wannan laifi to amma yanzu ni abin ban mamaki a ce wanda ke bada aiki na jami'an tsaro a ce kila in ta kama a ce ya biya ko kuma ya bada na gor domin ya shiga cikin waɗannan aiki to ta yaya ka ganin cewa wannan mutum kila zai iya kare rayukan mutane tsakanin da Allah da kuma dukiyoyinsu sai kuma abu na gaba wanda ni so yi magana akai ne game da dangane da Comrade Yahaya yayi magana akan kishin kasa ni ina ganin akwai wani abu da ya kamata kamata a ce tun farko wanda an ka riga an ka bari wanda idan habba shi an ka rawo tabbas na tabbatar da cewa insha Allah wannan kishi na kasa wanda ake so ya shiga cikin jama'a to ba zai shigo su ba kamar yadda ake karan ni abin da ya kamata a ce yayi kamar yadda ake karantar da kila ingilishi ko ko mathematics kamata ya a ce shi ma an samu wani subject mai zaman kai ne wanda ke karantar da kishin ƙasa tsabagi ne matasa ku dakata nan makon gobe Allah ya mu za mu ɗora A madadin muryar Amurka, ni na Sura da Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America, zauren matasa ku